idan ka kira matarka ta ƙi zuwa shimfiɗa mm. saboda wulaƙanci mm. sa abokinka ya rika muryan mata kai wanka ka fesa turare sai tana ciki cikin gida cikin ɗaki cikin ina ne ka ɗaga waya jamila kina ina ne eh, zan zo yanzu insha Allah ka gane na kana kiɗa kai eh to ai eh sha Allah ga nan zuwa da Allah ashi ai min abincin nan in dai an kai wannan ka dan yi mata barazana mm. to in Allah ya taimake ka sai ta dawo daidai wata macen ba za ta taba dawowa daidai ba sai ta ji za ka yi mata kishiya hankali zai zo mata take za ta koma ma yadda yadda kai kake so idan kuma akwai matsala in ka ce jamila ko wace ce menene mm. kai za ka buga mata waya alo menene menene za ta sa muciya ta rusa ma da kai da wayar mm. to ba ni na bada wannan shawara ba ayo <laughs> ah, ai magana ce kan wani ya bugo ya ce ya jaraba a sa an tace sikirin ya kamata ma ka samu wata ko a wajen aiki kawai sai kana gida ta rika kiranka malam eh amma ban da hands free ko ai hands free zaka sa na'am kan ana kiranka a hands free ya kamata wannan in dai kana jewa shimfiɗar ta bata zuwa hukunta ta da wannan watakila za ta koma daidai kofa a buɗe kamar ya kofa a buɗe <laughs> yadda an samu matsala eh, na'am za ka yi ne na'am zai gudu zai gudu yawwa to shikenan a nan ku ta magana wallahi jiya baka zo ba na yi ka. ya aka kana nan ne ni dan Allah ka taimaka ka aure ni zan ma duk abin da kake so zan ma kaza zan ma kaza zan share ka. na san kana cikin damuwa ai a yanayin kallon ka da na shekaran jiya na san kana cikin bacin rai dan Allah ka daure ka aure ni in zo in share ma hawaye matar tana ji tab tab ke cewa a ah, wai malam ai da ke kasa ita rayuwa eh. in kai haka matar ka tunda ka ce in baka shawaran Allah da za ta dawo daidai amma buka juri duka ko gula ko fasa waya ka rike ta da kirki wallahu alam